Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Asabar 23 ga watan Maris shekarar 2019 kan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ko ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya yayin da abin birnin kuma su kuma za a same mu ne ta alfa rediyo a duniyar gizo kuma za a same mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barka mu da warhaka baba ya koma makeri ne tare da zahara aminu fage za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu bari mu fara da wato kanan labarai dakarun sojin da amurka ke marawa baya sun daga tutar ta a garin bagus da ke arewa maso gabashin siriya suka kuma ce daular musulunci ta kungiyar 'yan ta'addan isis ta mutu bincike na musamman na robert mueller ya kammala bincike mai tsawo da aka dade ana jira game da katsalandan da rasha ta yi a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 Jami'ai a kudancin Afghanistan sun ce akalla mutane hudu sun mutu kuma fiye da talatin sun jakkata a fashewar wasu tagwayen bama-bamai a wajen wani bikin baje kayan noma. To kanan labaran kenan bayan kun gama jin labarai yau shirin namu cokan ne zai mai da hankali a kan zabukan gwamnoni a wasu jihohin Najeriya wanda hukumar zaɓe ta ainihin ta ayyana ba su kammala ba inda za mu je sassan Najeriya mu ji yadda ake gudanar da zabukan. tun da na ji za a sake zabe ina ta tambaya abin ya shafe mu ne a gya mana inda za a sake zaben ana ta ce mana bai shafe mu ba bai shafe mu ba jiya da yamma na ji cewa mu ma za mu sake gaskiya ta da soya muka zo wuraren karhe shida da rabi amma har yanzu muna nan kuma mu kai ga layi ba muna kuma dauke da wani rahoto akan wani kwamitin bincike da helikwatar sojojin najeriya ta kafa domin binciken zargin wuce gona da iri da ake yi wa sojojin a lokacin zaben shugaban kasa idan ko lokaci ya bamu dama za mu je sassa daban-daban na najeriya domin kawo muku hali da ake ciki na zaɓukan amma kafin nan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum dakarun sojin da amurka ke marawa baya sun ɗaga tutar ta a garin bagos da ke arewa maso gabashin siriya suka kuma ce daular musulunci ta kungiyar 'yan ta'addan isis ta mutu dakarun rajin demokradiyya na siriya ne suka yi wannan sanarwa da aka daɗe ana jira a yau asabar biyo bayan hare-haren sama da dama waɗanda suka haskaka sararin samaniya da daddare. an kai hare-haren ne a kan ɗaruruwan mayakan isis wanda suka mamaye waɗansu filaye a kan hanyar kogin euphrates da kuma kan iyakar manyan duwatsun gefen garin kuma bayan gari ya waye rana ta fara haskawa an riga an ci ƙarfinsu bincike na musamman na robert mueller ya kammala bincike mai tsawo da aka daɗe ana jira game da katsalandan da rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 da kuma ko shugaban ƙasar amurka donald trump ya aikata ba daidai ba abin da ya sa 'yan majalisa suka yi kira da a saki rahoton binciken mula ya miƙa wa hukumar shari'a rahoton ajiya juma'a wanda babban attorney general william barr yake jagoranta wanda a yanzu yake nazari a kai manyan wakilan majalisa na jam'iyyar democrat sun ce yana da mahimmanci a fitar da cikakken rahoton ga al'ummar kasar. Now that Special Counsel Mueller has submitted his report to the Attorney General, Yanzu tun da mai bincike na musamman Mueller ya miƙa rahoton ga babban Attorney janar Yana da mahimmanci ga Mr. Barr ya fitar da cikakken rahoton ga al'ummar ƙasar kuma ya bayar da takaddun shaida da abubuwan da ke faruwa ga majalisa. Jami'ai a kudancin Afghanistan sun ce akalla mutane hudu sun mutu kuma fiye da talatin sun jakkata a fashewar wasu tagwayen bama-bamai. a wajen wani bikin baje kayan noma da ake yi duk shekara. Hukumomi sun ce fashewar bom ɗin ya faru ne a yau Asabar a Lashkar ga babban birnin London Helmand. Waɗanda abin ya faru a gabansu sun ce ƙaramar fashewar ta faru ne a cikin wata rumfa a filin wasa. Daga nan mutane suka fara gudu zuwa ƙofar fita yayin da bom ɗin na biyu ya fashe a cikin taron mutanen. wani rahoto ya ce fashewar ta kada gwamnan helman muhammad yasin amma ya samu rauni kaɗan ne kawai har ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin wannan harin duk da yake 'yan ƙungiyar 'yan taliban sukan kai irin waɗannan hare-hare labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dubban dubatan fararen hula da suka gudu daga garin malakal na sudan ta kudu lokacin yakin da ya barke a shekarar 2013 sun koma gidajensu har yanzu garin na fama da jimamin abin da ya faru a sudan ta kudu shekaru biyar da suka gabata har ya zuwa yanzu akwai ramukan harsashe a bangon gine-gine da basu rushe ba. banda kokarin sake gina garin mazauna yankin suna kokarin sake gina gidajensu da kuma gano 'yan uwansu da suka ɓace lokacin yakin kwamitin harkokin wajen ƙasa na red cross yana taimaka musu da binciko waɗanda suka ɓata dangi da ke ƙoƙarin neman sanin labaran 'yan uwansu da suka ɓace sukan tsaya a kan layi a wurin da ke dauke da hotunan 'yan uwan nasu a cibiyoyin kwamitin agaji na red cross wato icrc a takaice a bara kwamitin agaji na red cross ta sudan ta kudu ya sake hada mutane 68 da suka rabu da iyalansu lokacin rikici. shaidu da kuma jami'ai sun ce kungiyar al-shabab da ke Somaliya ta sake kai wani mummunan hari a Magadishu babban birnin kasar wata fashewar bom a cikin mota ta girgiza lardin shangani na birnin Magadishu a safiyar yau asabar shaidu sun ce fashewar bom ɗin ta faru ne a ma'aikatar gwamnati ta gina gidaje da ma'aikatar kwadago da manyan aikace-aikace babban ofishin 'yan sanda na yankin mogadishu shi ma yana cikin yankin da bom ɗin ya fashe an samu rahoton fashewar bom ɗin na biyu mintoci kaɗan bayan fashewar na farko shaidun sun ce fashewar ta fito ne daga wata mota da aka yi imanin cewa 'yan bindiga sun yi amfani da ita an ji ƙara harbe-harbe a cikin ginin ma'aikatun biyu hotuna da kafofin yada labarai na gida suka ɗauka ya nuna wasu daga cikin ma'aikatan suna tserewa ta tagogin baya. labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tuma dalla a yau 23 ga watan maris ne hukumar zaben najeriya ta inec take gudanar da zaɓuka a wasu jihohi 18 da jihohi biyar na 'yan takarar gwamna da ta ayyana ba su kammala ba wakilan masassa daban-daban na najeriya sun zaga rumfunan zaɓe domin ganin yadda zaɓen ke gudana daga jihar filato ga zainab babaji ta aiko mana da wannan rahoton kammala zaben gwamna da ake yi a jihar filato na gudana cikin tsauraran matakan tsaro Tun da misalin karfe bakwai na safe ne hukumar zaɓe mai zaman kanta ta isa da kayayyaki a rumfunan da za a gudanar da zaben. A rumfar zaɓe da ke janta mangoro a nan cikin karamar hukumar Jos ta Arewa, zaben ya gudana ne cikin kwanciyar hankali kamar yadda wasu da na tarar sun kaɗa kuri'arsu suka shaida min. Sunana Grace Waziri daga janta mangoro. Zaben babu damuwa. Mutane dai suna kokari amma ba su fito inda ya kamata ba. Kuma fata na ne da Ubangiji zai taimake mu za mu gama zaɓe lafiya. Eh, ni ne mai suna Toho Monde ina zama janta mungoro. Eh, to bisa ga yanayin da na hanga a nan wajen zaɓen komi na tafiya daidai ba wani damuwa kuma muna fata kamar da mutane sun soma zaɓe a ci gaba haka a gama lami lafiya kowa ya samu kwanci hankali. Hmm. Ya batun tsaro fa? Eh batun tsaro ma yan jami'an tsaron suna nan suna aikin su ba wani hayaniya. Na kuma garzaya zuwa rumfar zabe na Plateau Hotel Junction inda na tarar jama'a da dama ba su fito rumfar zaben ba. Wasu da na zanta da su sun shaida min cewa da yawan su ma basu san za a gudanar da zaben a rumfar ba. Sunana Catherine Ali yawancin mutane ba sani ba. kamar mu a gida ma mun zo nan ne kawai sai aka kira ma ka ce ah, ai wannan zaben ya shafe mu ya shafi pulling unit namu sai kawai muka zo kuma ba mu ga mutane mana sai muka gani security ne sun mallake wajen so yanda muka zo din nan muna kira yan wanda muka sani so wanda ba mu da wayansu ba su nan su hukuman zaɓe ba su gaya ma mutane wato su wayar muku da kai cewa wannan fulin unit akwai matsala da za a yi zaɓe ba ba wanda ya faɗa sunana reverend dan luke mun yi zaɓe kuma mu as far as we concern a nan wannan wurin mutane ne wanda suka san ya kamata mutane ne wanda sun yi makaranta ba za a samu damuwa na mutum ya nane wurare biyu ba amma kuma sai mun an waye gari aka ce an kansilin zaɓen mu ba mu san dalili ba mu har yau din nan ba wanda ya gaya mana ga dalilin da yasa aka kansulin zaben wannan ward din a wannan polling unit din to a yanzu yau da nake miki magana na akwai da yawa waɗanda da ya kamata suna nan amma ba sa nan don mu samu sani ba gaskiya ban ji daɗin abin da ke tafe ba tun da na ji za a sake zabe ina ta tambaya abin ya shafe mu ne a gya mana inda za a sake zaben ana ta ce mana bai shafe mu ba bai shafe mu ba jiya da yamma na ji cewa mu ma za mu sake to neighbors ina ma da yawa sun yi tafiya ba su san cewa abin ya shafe mu ba mu a ganin mu ba a so mu fito mu yi zaben nan ba a rumfar zaɓe na tudun wada a nan cikin jaskuwa bayanai da na samu na nuni da cewa an soke zaben ne saboda ɓacewar na'urar tantance masu kaɗa kuri'a wato card reader wanda yasa suke gudanar da zaben a yau na tarar da wata tsohuwa mai kimanin shekaru 90 wacce ta dogara da sanda ta zo yin zaben suna na abi abeji kuma magashi kin zo rumfan zaɓe kin gudanar da zaben kuwa na yi yi zabe waɗansu sun sha wahala na ce mu je tuma ba wahala an gan mu haka za a rike mamu hannu sai mu je mu su ba kawai to amma wai tsofaffin da suke gida ba sa so su yi zabe ah, to wannan sun ga ma kenan ba me za ki gaya musu don su dinga ah, fitowa ina ce musu su fito sun ki ba zan je su ba kowa da dukiyansa A kowace rumfar zaɓe dai na ga jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda, civil defense, road safety har ma da jami'an tsaron ciki na DSS. Yayin da hukumar 'yan sanda ta sanya dokar hana zirga-zirga a duk faɗin jihar Plateau. Za a gudanar da zaben ne a rumfunan zaɓe 40 a ƙananan hukumomi tara na jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. da la'akai da zainab babaji a jihar sokoto da kewaye kuma wakilin murtala faruk sanyin na ya tattauna mana da masu kada kuri'a kuma ya haɗo mana da wannan rahoton. ba kamar zabukan da suka gabata ba a wannan karon an buɗe rumfunan zaɓe tun misalin karfe 8 na safe to amma duk da sammakon da jami'an zaɓe suka yi sai da suka taras da masu zaɓen da tun wayewar gari suka cike rumfunan da za a sake gudanar da zaɓen kama daga cikin babban birnin jiha har ya zuwa yankunan karkara suna sunana mas'ud salih to na ga kamar ka jefa ƙuri'a ka eh, ya ka ji da ka sami jefa ƙuri'a to gaskiya na samu jin daɗi na samu kwanciyar hankali sosai da sosai na to ya zaka bayyana tsarin da ake bi wurin gudanar da wannan zaben da ake sakewa gaskiya tsarin yayi sosai sabanin wancan zaben da mun kato muna yi ba hankali kwance amma yanzu gaskiya mun samu tsari mai kyau hankalin mu ya kwanta sosai da sosai sunana umma kaltuma abubakar gaskiya tun da sai mun ka zo wuraren karfe shida da rabi amma har yanzu muna nan kuma mu kai ga layi ba aiki sun zo mai rigima daga wani kawo jami'an tsaye sun kai control din mutane da dama gashi nan da yanzu ana ta yaran gashi mun kusan kaiwa ga layi to mu da fata mu Allah ka ba mu shugaba na gari mai adalci sannan muna cikin haula idan jikan ba mu da zaman lahiya yanzu an kauyukan gana mu suna son su yi noma amma a karashin kwanciyar hankali ba za su yi ba kana zan ka ji an ce an ɗauke wannan an ɗauke wani yanzu haka ma abokin haihuwar mu shi ma an ɗauke shi. an samar da isassun jami'an tsaro a dukkan rumfunan zaben la'akari da tashe-tashen hankula da suka yi sanadiyar soke rumfunan a zaben gwamna da ya gabata to amma hakan bai hana samuwar cece kuce ba a wasu rumfunan. competition ne ake yi wato ma'ana jayayya ta ake yi tsakanin jam'iyyu guda biyu kaga magana ka isko an bilayi kowa ya shiru yana da wahala amma dai duk abin da kaga ana yi muna tsaye mu tabbatar da cewa an yi abin da daidai wanda da nasara ya ɗauki nasara abin da muke so mu hana shine obabotin ma'ana a jiwa ƙuri'u da yawa shi muke son bawana kuma fasa ya da Allah. Karamar hukumar mulkin Kebe mai tazarar kilomita 200 da babban birnin jihar ita ce tafi kowace yawan adadin rumfunan da ake sake zaben da adadin su ya kai 35 na kuma ziyarci rumfar gidan ruwa sabon gari da ke Keben inda makonni biyu da suka gabata aka yi sare-sare da fashe-fashen akwatunan zaɓe da kuma yaga ƙuri'u. to sai dai a wannan karon an samar da jami'an tsaro da suka yi kawanya ga rumfar wacce ta fi kowace yawan masu jefa kuri'a a karamar hukumar lamarin da ya sa aka sami natsuwa tare da dogayen layukan masu jefa kuri'a a wannan karon rabilu salisu daga kyaɓe local government rumfar shi gidan rawa. To kamar ya za ka bayyana irin tsarin da aka yi yanzu a wannan rumfa? To gaskiya tsarin da an kai da hwari ya so ya samu matsala amma dai da baya kuma an ka ce kai ne ma'aikata suna suna kokari lahalau kuma suna suna arrangement kuma mun koma lahalau mun shiga layi yanzu tsari ya rere. Can farko menene su ya kawo matsala? Can farko wasu 'yan jagaliya na so su dan kawo mana matsala amma yanzu an yi maganin su. Ana gudanar da sake zaben gwamna a rumfunan zaɓe 135 ne a jihar Sokoton biyo bayan ayyana zaben gwamnan jihar da hukumar zaɓe ta ƙasa ta yi da cewa bai kammala ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria talaka kuka da la'agai da murtala faruk sanyin na to yanzu kuma bari mu je jihar kano inda jam'iyyar pdp mai adawa a jihar ta nemi a soke zaben mu tattauna da wakiliyanmu baraka bashir mu ji irin wainar da ake toyawa a jihar To barka ko menene ake ciki a jihar Kano da dai na san kina yankin gama. To a halin yanzu dai ba na gama ina nan ga ga yake makarantar firamare ta masaka amma da fata yi je gama kuma na je manyan manyan mazaɓin da su gama na je gama na je ah, mangoron mahauta da kuma gawuna inda a ah, gama a ah, mahoron mahauta da muka je akwai matasa lokacin da muke kokarin zantawa da masu aikin sa ido da kuma waɗanda suka kada tsaye saboda muna zuwa muka tar da wani mai aikin sa ido da wasu mutane sun kama wata karamar yarinya da katin zaɓe na babban mace da tijiya a hannunta kuma ita wannan yarinyar da ta kai shekara goma sha takwas ba aka yi kokari da aka kwari aka karɓi katin zaɓen da ƙarfe ta samu ta sha to a lokacin da nake kokarin zantawa da shi wanda ya kama ta yana ba mu bayanai ta facebook live ɗin da muke gaba gabatarwa sai matasan nan suka yi kan mu suna ta irin karya ce karya ce karya ce da ƙarfi muka samu kawai muka katse wannan tattaunawar da muke yi muka ɗanyo gaba suka rika bin mu ne muka daɗa yin gaba su kuma jami'an tsaro a lokacin sun ɗan zaki su ma sun su ba mu haɗin kai sai suka hana mu aiki a takaice dai muka su jami'an tsaron kenan mangwaron mahauta na su jami'an tsaron ne suka hana ku aiki eh su ma sun ɗau zaki sun wai ba mu da ke su muka ce ai ba ku muke ɗauka ba ka san yadda wata rana suke al'amuran suna yi suna faɗa a takaice dai muka bar wannan waje muka dawo um, gawuna shi ma baka canza zani ba um, primary school wanda muka je na cikin gobe din ki kowane al'umma ma ka samu ka tsinta ciki wani babban gida ne a inda muka ji daɗin yin aiki a nan brigade din ne gama kusa da police station inda a nan da yake kusa da police station ya akwai jami'an tsaro na kan samu mun yi aiki a nan dai muka iske wani matashi ya zo wai ya je mazaɓarsa ga katinsa nan ga hannunsa da ɗan jirgi an hana shi zaɓe aka yi masa duka ya ce ba zube waɗanda suka yi masa dukan shi ya tabbata ba yan unguwa ba ne suka hana shi zaɓe aka sace masa waya da yan kuɗaɗen to muna barin wannan waje kenan ba da juma aka ɗan tada hargitsi a yanzu haka muna nan gwamma za a bakin ƙofar ya shiga sai domin da muka gwada kuma hmm. muka zo nan wajen an hana ma mutane kai kawo a wannan titi Dama da abin da zan kuma tambaye ki kenan ya fitowar masu kada kuri'a an samu jama'a sun fito sosai gaskiya a gama jama'a sun fito sun fito da gasken maza da mata sun fito amma matsalar akwai matasa da suka fi kada matsayi to ya harkan jama'an tsaro duk da cewar je kin ce akwai inda ba su ba ku dama kun yi aiki sosai ba ya sauran wajaje eh, gaskiya akwai jami'an tsaro a gama da muka je mun ga motocin jami'an tsaro bila adadin suna cikin tsoro kuma dukkanin su kowanne ya ɗan zafi amma duk da haka waɗanda matasa ba su da su dan tsorata ba aiki idan suka dan tada su so su tada daga jami'an tsaron sun je sun kasantar ba da za a jima ba sai kuma su sake yunkurin da hankali. To a zagawa da ke kin ga wani abin da za a iya cewa dalilinsa ne jam'iyyar PDP mai adawa take ganin ya kamata a soke zaɓe a jihar Kano. Kin ga wani abin da ya kai ga yin hakan? Eh, to ni dai a iya ga abin da na gani a kan na a wannan mazaɓin da na je na ga yawanci kowanne ya ɗan zafi yana ƙoƙarin ya ga lalle lalle jam'iyyarsa ce ta kai da gaci kuma na ga za ka ga a lokacin lokacin hakan ki shigo da mata da mutane kamar ana dai wata cinikayya duk da dai na yi kokarin sa kuma yana yanzu shi cinikayyar ne ake ban samu wannan matsala ba in ba kawai wannan yarinyar da ta gaya maka an ganta da wannan katin karamar yarinya ce amma katin zaben da ke hannunta na babban mace ce don da wannan dai ban gani ba kawai dai wata abin da zai sa su a wannan su um, uh, ce ya kamata a su su zaɓa. A mazaɓar gama um, mangoron mahauta da na ana tsaka da aikin kawai aka rasa wani matashi ya zira hannunsa a ƙasar fisarin ofisa na wani polling unit da yake aiki ya sace ko ya ballot paper ya gudu da shi an jinki amma dai bai mutar cewa an kamo shi ba. sana har ila yau a nan dai aka aka matasa suka sace a fatina biyu to jami'an tsaro sun gice su da jami'an tsaro suka gice suka yi kori suka yi da akwati guda ɗaya kuma su kawo da shi na dai ba jami'an tsaro sun gice ban sani ba ya sun kamo su ko kaka. To Allah sauke mun kuma gode baraka bashir da wannan wato bayanai da kika mana. To yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi mu je mu ji irin yadda ake gudanar da wannan zaben a cikin jihar ga wakilinmu muhammad abdulwahab kamar yadda ake hasashe dangane da sake zaben da aka soke sakamakon da hukumar inec ta yi jama'a sun yi tururuwa maza da mata domin kada su wani dan kungiya mai zaman kanta da ke aikin sa ido a shirin zaben a karamar hukumar bagoro a tattaunawa da shi ta wayar tarho ya shaida mini yadda ya ga zaben ke gudana sunana samaila ina maza ba eh, an tafi gudu local government ina observer ne ya kaga yadda zaben yake gudana a gaskiya zabe an fara shi karfe takwas lami lau duk agent na fati duk da agent na fati suna nan da accepted ah, da malaman zabe duka an arranging based on doka mhm. an fara zabe suli har yanzu ana kan zabe suli. Mhm. ya kaga mutane sun fito da yawa kuwa a gaskiya mutane sun fito da yawa mutane da sun fito da sun fito ma fiye da na last time sun fito da na last time sun fito da yawa to batun jaman tsaro an kawo su wajen eh jaman tsaro suna nan sosai suna nan an kawo su suna nan sosai kusan kusan gaban zaben local government ma hmm. eh. a ɗaya gefen kuma a shera katagun musamman a garin azare jama'a sun bayyana kuma zaben na gudana sai dai ana cikin gudanar da zaben sai jami'an tsaro tare da shugaban riko na karamar hukumar suka bayyana a mazabar cara-cara a nan sai labari ya canza kamar yadda wasu ganau suka shaida mini a hira ta da su ta tarho. a yanzu aka gani a wata rufa da wuce ake gabatar da sabula wannan ɗan zaɓe da suke gurbin nan yanzu jami'an tsaro sun zo sun ɗauki akwati sun ɗauki akwati da su da kantoman ƙaramar hukuma da gidan a da kowa da kowa ga shi na mutane suka zo suka wannan wace rumfa kenan rumfa ta tara tara a nan cikin garin azare to ba abin da suka yi jama'a jami'an tsaron sun fi karfin su duka suka fara da dsl da komai da komai suna dukan mutane su fi akwati sun tafi da shi da nan Muhammad Hassan. Eh, da DSS da komai da komai da mokol da kowa da kowa da da yanzu haka. An gama kuran ba gama ba gama zabe ba ba gama zabe ba zaben ma da ake yi a wurin ma akwai wanda ba kullun ne mutum ba sun ba su maka yi zabe. A kirjis din ma baya kirjis yanzu abin da yake faruwa an zo rumfa ta vocational mai 011 gwamnati ta yi amfani da jami'an tsaro an saboda haka wannan abu da aka yi kuma yanzu an zo an tattare kayan an tashi a zaɓe da shugaban karamar kuma da sauran wanda suke cikin gwamnati an tafi aini an yi amfani da jami'an tsaro wani kai zo ya zaɓe ya kai sau goma ya je ya dawo ya je ya dawo cikin goma wani kai zo da katin da ba na ba ma zai zo ya amfani da wannan haka aka yi ta yi yanzu a halin yanzu an zo an kori jama'a an ɗauko kaya an ɗauko da su ainih an kori jama'a jami'an tsaro an zuba su a bakin ainih. a nan ga nazare. a nan cikin garin Azare. To sai dai kuma duk kokarin da na yi domin jin ta bakin bangarorin 'yan sanda da kuma shugaban karamar hukumar katagon din ya ci tura. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Toma Dalla a gaida Abdulwahab Muhammad. sai dai kada a shafa waɗannan labarai da rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ku karfe 11 ne da minti 25 na safe a nan washington bari mu je wato mu hedkwatan sojojin najeriya inda wato hedkwatan ta kafa wani kwamitin bincike karkashin jagoranci wani babban hausan soja major janar ta gagariga domin binciken zarge-zargen da ake yi wa sojojin lokacin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2019. allegations of the conduct of the Nigerian Army personnel during the general elections. Major General T.A. Gagariga, shugaban kwamitin da hedikwatar sojan Najeriya ta kafa kenan don binciken zargin da ake wa wasu sojoji na wuce makaɗi da rawa yayin zaben shekara ta 2019. Kwamitin wanda ke da wakilai tara zai binciki irin rawar da sojojin suka taka ne ko suka ƙi yin wani abin da ya kamata su yi a ɗaukacin jihohin da ake da korafi a kai. Tuni dai wannan kwamiti ya tattaro bayanai domin domin tantance hancin zarge-zargen da ake wa sojojin ciki har da zargin kisan gilla a gwamnan jihar Rivers in son Wike da kuma abin da ya yi musabbabin kashe wani hafsan soja Lieutenant Kurmi da kuma raunata karin wasu sojoji. Gwamnan jihar Rivers kenan Barista son Wike ke magana da 'yan kwamitin inda yake kokawa yadda sojojin a jiharsa suka wuce gona da iri yayin zaben. Profesa Jibrin Ibrahim wani masanin kimiyyar siyasa wakili ne a kwamitin raya demokradiyya da ci gaba da suka sa ido yayin wannan zaɓe. kamar yadda kowa ya sani an ga mutane wanda suka yi kama da sojoji suna sintiri a wannan jihar da ake zaɓe suna hana zaɓe suna abubuwan da bai kamata ba. domin haka abu ne da ya kamata a yi bincike a duba su sojoji sun ce ba mutanen su ba ne wasu ne daban suka sa fam na sojoji mutane sun ce sojoji ne wannan binciken da za a yi su sojoji su fa ake cewa suka yi wannan abin ya kuma su ne za su yi binciken abin da ya kamata da wasu ne daban aka samu ko kuma haɗa mutane daban-daban a yi wannan binciken ba wai kawai sojoji su ce tunda an yi zargi an musu zargi su ne za su yi bincike bai kamata ba ana ra'ayi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To ba da la'agaida Hassan mai na kaina. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice za mu kawo. dakarun sojin da amurka ke marawa baya sun daga tutar a garin bagos da ke arewa maso gabashin siriya suka kuma ce daular musulunci ta kungiyar 'yan ta'addan isis ta mutu dakarun rajin demokradiyya na siriya ne suka yi wannan sanarwa da aka dade ana jira a yau asabar biyo bayan hare-haren sama da dama waɗanda suka haskaka sararin samaniya da daddare bincike na musamman na robert mueller ya kammala bincike mai tsawo da aka daɗe a jira game da katsalandan da rasha ta yi a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 da kuma ko shugaban ƙasa amurka donald trump ya aikata ba daidai ba abin da ya sa 'yan majalisa suka yi kira da a saki rahoton binciken jami'ai a kudancin afghanistan sun ce akalla mutane hudu sun mutu kuma fiye da mutane talatin sun jikkata a fashewar wasu tagwayen bama-bamai a wajen wani baki a wajen wani bikin baje kayan noma da aka yi duk sabuwar shekara hukumomi sun ce fashewar bam ɗin ya faru ne a yau asabar a ga babban birnin lardin helmand waɗanda abin ya faru a gabansu sun ce ƙaramar fashewar ta faru karamar fashewar ta farko ta faru ne a cikin wata rumfa a filin wasa daga nan mutane suka fara gudu zuwa kofar fita to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can da dare za a ji mu wato da wasu rahotanni da sauran shirye-shiryenmu inda za mu ci gaba da kawo muku irin abubuwa da suke faruwa a zabukan da ake gudanarwa a jihohi goma sha takwas a najeriya kafin wannan lokaci a madadin wato zara aminu fage da ta taimaka muka gabatar da shirin da kuma wanda ya shirya ba da umarni solomon abu da injiniyan mu na wannan lokaci voitech da ake kira zanga-zanga baba ya kuma kere ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai can anjima salamu alaikum VOA Afrique.